وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا تنوانا مدرسي ديك تنوانا مسلاتي تنوانا جامعة مثال البركة مدرسنا تفسيرنا القرآني da muke gudanar da shi a cikin wannan wata mai tarin albarka ramadan wanda yau shi ya tashi shi ya kama 17 ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda ya daidai da 8 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiyya wanda yau shine majalisunmu na 33 a haka na 33 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul bakara wanda shi shine daidai da darasinmu na sha biyar kenan a cikin wannan shekara da muke ciki cikin wannan wata wanda a jiya idan ba a manta ba mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون آية 43 kenan wanda kafin mu wuce ta akwai cikan bayanai da za mu ƙara saka mu tafi zuwa ga aya gaba insha Allah ta'ala da haka aran ma zai fara mana daga 42 din insha Allah zuwa da uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكبين Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala talbisul haqqa bil batil kada ku dinga cutsanya ko ku rikita ko hargitsa al haqqa bil batil gaskiya da ƙarya wa taqtumul haqqa kuma hakan ya bayi ga boye gaskiyar wa antum ta'lamun al halin kuna sani wa aqimus sala ku tsaya da sallah wa atuz zakata wato ku ba da zakka wa ruka'u ma'ar raki'in ku kasance kuna ruku'u tare da masu yin ruku'u wanda a jiya a muna tsaka da bayani na fa'idodi da za a fa'idanta a cikin wannan aya ta wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun lokaci ya kare mana wanda a yau za mu karkare bayanin insha Allah ta'ala sai mu shiga aya gaba fa'ida ta gaba da za mu farinta a ƙarshen wannan ayar da Allah ta'ala yake ta wala talbisu al-haqqa bil batil wa taqtumu al wa antum ta'lamun wato kada ka dinga ku dinga tudanya gaskiya da ƙarya to cewa ku ɓoye gaskiyar za ku tudanya ƙarya da gaskiyar ne domin mai a ɓoye gaskiyar shi sa dalilin da za a ce za a haɗo abubuwan kishiyoyin guda biyu kenan domin a bukatar haka domin ita gaskiya a ɓoye ta ma in ba haka ba ai da gaskiya da ƙarya ai abu ne wanda ke kishiyoyi ko to me zai sa a haɗa su kaga ana buƙatar dama a ɓoye gaskiya ne in ba haka ba ai ba buƙatar sai ka haɗa kowane daban-daban ne kishiyoyi ne daman sababin haka domin a ɓoye gaskiya ne wannan ɗabi'a ce sai yahudawa ga abu ƙiri-ƙiri ga sunna ga abin da ke tauhidi sai a jirkito da wani abu an fahimta na bid'a da abin da zai to cewa za a na abin da yake yake da alaka da ƙarya da abin da yake saban Allah sai a rikita domin me ba a so abu Allah ƙarshe an fahimta kamar ɗabi'ar bid'a kenan ana so a kawo abin da yake baya cikin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo wani abu da yake ba na annabin ba sai ko a raba shi da san annabi sai a ce ai san annabi ne wannan abun wanda ra'ayin wanda ku ɗauke shi akan san annabi an fahimta ko neman kusanci zuwa ga Allah yanzu abu kaɗin ne za a ce haramun abu kaɗin ne za a ce haramun abu kaɗin ne za a ce bid'a kaga me wala talbisu al-haqqa bil batil wa taqtumu al-haqqa wa antum ta'lamun duk lokacin da aka yaka sai ran karshe ne an kyala na annabin an bar ra'ayin wani ko sai wa taqtumu al-haqqa din wa antum ta'lamun kuna sane sai a kyale mutum da zai kirkiro wasu zikirai misali ce ga shi a zo a yi shi a nan bai koyar da nasa ba ya koyar ko da harshensa ko ya koyar da sahabbai hasa kuma ga Allah kuma wannan suke yi ko sai wani ya kawo nasa ce ga shi ma yana da kyau yana da falala a yi shi duk Allah ake wa me matsalar ko duk Allah ake bautawa ko kaza din la ilaha illallah zaka ce ba kyau kaza kaza din zaka ce ba kyau salatu ne zaka ce ba kyau an fahimta ta ce ai Allah ake ko duka yi mana ne matsalar lokacin da kala zanci wannan abin kabar wanda annabi ko ya korin kaga wala talbisul haqqa bil batil ga gaskiya ga ga bata sai a kuɗa kuri guda kuma sai a ce yi. wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun an fahimta to don haka abu su ɗabi'a ta gaskiya abu su abin da ke na daidai abu ne guda biyu ba abu ne guda biyu gaskiya ƙarya daidai kuskure an gane ba adana uku abu daidai daidai kuskure kuskure kawai shiriya ɓata an fahimta gaskiya ƙarya abu ne guda biyu in ba wannan sai wannan ko aka in ba suna bu bida an fahimta in ba tauhiri ba shirka ba ni zai ce ma wai akwai bid'a mai kyau akwai wajiba ma akwai bata lokaci ne an fahimta daidai ba daidai ba zai ga a cewa akwai bata mai kyau ba bata mai kyau ita bid'a bata ce ba bata mai kyau duk wanda ya ma akwai bata mai kyau to darace an fahimta don haka Allah ala kita wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqq wannan sai ya ta tabe a ta tudan ya ƙarya da gaskiya a cewa akwai bid'a mai kyau akwai akwai akwai akwai mustahabba akwai wajiba ma wannan kaga ai ana tsukan da ƙarya da gaskiya domin a rikita ma lissafi ka ɗauka haka ne sai a kama wasu misalai da ba sa muƙabaka da ma'anar ita bid'a din an fahimta abu ne guda biyu kuma sannan a nan za ka fahimci kuskure na manhaji na a ake fahimta fuska kuma a addini ba ba na fahimta fuska addini an fahimta kawai jere kuskure an fahimta abu ne guda biyu daidai ku ba a ce mutum yana da yanci wai fahimci daidai ko ya fahimci kuskure a an fahimta ina halala bayyunun wa innal haram bayyin wa na umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nan halal a fili yake haram a fili ba wani fahimta fuska don da ya gaya ma kawai asu zai yawo da hankalin kai kawai an fahimta ko da a ce wala Allah wani shi ya yi ijtihadi ne akan wannan ra'ayin shi fahimta fuskar amma fil asl wannan kuskure fil asl kuskure ne wala Allah wani yana da uzuri wala Allah wani yana da uzuri amma fil asl wannan fahimta kuskure ce domin Allah ta'ala ya ce wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun gaskiya a fili take ƙarya a fili take ba za a ce wai yana da yancin ya fahimci gaskiya alhalin ga ta bayyana an fahimta ko an kace wani zai ce wai da ya haji rana ta fito kai fito ba alhalin ta fito ita ai yanzu dare ne baka garin baka garin yayi limci ba ai dare ne ai an fahimta fuska dare ne ko ya ga hadari ya ya hado kamar dare sai ce ai Allah dare ne da Allah ai fahimta fuska ni na fahimci dare ne kamar <laughs> ga tabari yayi yayi dindindin ba a garin ai fahimta fuska an fahimta wani kaga renin hankali ne kawai ko wanda inda da hali <laughs> a samu da wanka masa mari in ya ga wuta zai fahimci da sauran awanni ko eh, ya rana ba ta faɗi ba ta sana to da haka wannan shine gaskiya gaskiya gaskiya kuskure kuskure shirya shirya bata bata sunna sunna bid'a bid'a kai ba wani bid'a mai kyau an fahimta kawai domin annabi bai koyar da bid'a mai kyau da mara kyau ba wani kawai bid'a bid'a an fahimta ta wasu hadisin da Imam Sanawi ke cewa man sanna suna islam sunnatan hasanatan ko da kuma eh, wannan ko eh, bid'atan sayyi'atan bid'a sayyi'a da bida'a hasana a da sunna hasana ko a nan sanar kan bai ce eh, bida'a hasana ba ta yi sunnatan hasanatan sunna mai kyau dama ai sifa ce ta sunna ai ta to mai kyau din ma'ana sunna a lugha ɗabi'a ko ta al'ada da saban Allah mai minanin suna ce a? ko da ka kuma again dai shine bid'a dai mai a din domin in ka ɗaya itibarin sunna abu sama'anar aja zai zamanto cewa wanda sunanta misali kisan kai ba ɗan annabi adam ne ba ya kashe ɗan uwansa ƙarshe sunanta suna mai ba hasanatan ba ko sayyi'a an fahimta da kuma an kado abu ta istilahi shari'i nan wanda sunnanta misali bid'a ta abu na ta abu ta khawarij misali ko bid'a ta murji'a ko bid'a ta ilhadi addinin musulunci da babu sai kirkiro wata wata bid'a ita gashi wani kaga za a ce mai Eh, eh, eh, wato an bid'a sun sayya bid'a ce mummuna an fahimta kasantuwarsa ya kirkiro ta za ka sufa bid'a ce sayi a ɗin an fahimta da haka wancan hadisin da yake magana akan wanda ya kirkiro ta a ce ga wata sunna da take tabbatacciya a shari'a mutane ba sa yi sai ka ɗaba ƙasa domin aikoyi da kai haka tabbatar da sunna hasana an fahimta to wani ɗabi'a mummuna wata al'ada mummuna mutane ba san ba sai kawo ta makaranta ko to mutane ake koyi da kai akan saban Allah kaga menene bid'atun sayya bid'a ce mai mummuna ka kawo ta an fahimta haka wannan ba matsala ba ce ba ni fahimta fuska ba ni bid'a mai kyau kuma da kyau ko abu zance ne guda ɗaya in ma wancan ko wancan an fahimta a ah, shi sa Allah kuma ta'ala yake cewa ذلك بأن الله هو الحق هو وأن ما يدعون من دونه الباطل أم فهمت؟ Allah subhanahu wataala shine alhaq shari'a ce alhaq sufofin alhaq ne duk abin da yake ba shi ma mai albatil ne duk abin da ake kira ba shi ba wa anna la una min dunihi albatil haka Allah ya ce duk abin da ake kira ba shi ba albatil sunan sa don me mai rauri ne kasashe ne daka albatil ne duk wanda yake ko da a ce wanda ake kira din nagari ne salihi ko annabi to abu sai itibarin mai kiran ba a karan kansa shi ne albatil ba In zama wata nagari ba tunda bai umarci a bauta masa ba ana sallan bai umarci a kiran shi ba in za a zauna an fahimta to da haka wanda ba su koya wannan batan ba ba albatil bane su fil haqiqa sai da a ce albatil bi itibari shi wanda yake kiran nasu shi ne albatil ɗin. sai zama su albatin ɗin bin nisbati lahu an fahimta saboda ya rike su kuma bayan Allah sai a kira wannan abin da yake albatin an fahimta da haka wannan shi ne. shi sa Allah subhanahu wa alaƙi ta mai wa 'Ina awliyakum la ala hudan aw ba dhalalin mobi mun ko ku wani na kan daidai wani na kan ɓata. kaga ne ba wani fahimta fuska la ala hudan aw ba dhalalin mobi abu ne gida ne guda biyu abu ne guda biyu dama ko hagu ba wani a ce bari a ƙi haidi a samu wata wani ɓangaren da yake ba dama ba hagu ba a ne dama hagu an fahimta yawwa sallah ta'ala ya raba ta faman sha a falli umin wa man sha a falli kufur kaga bini imani ta kunci ba a ce ai ga ga wani abu a tsakiya in ma akwai shi a tsakiya za a ilhaƙinsa da ɗayan ne ko shi ne munafunci ko kuma an samu shi na munafunci duk wani ra'ayi a ce wai ga wani abu na tsakiya to gaskiya akwai matsala akwai bukatar a duba an fahimta zai wahala ba munafunci bane zai wahala sai ga wani abu a tsakiya ba tsakanin ƙarya da gaskiya wai a tsakiya yake to zai wahala ba munafunci bane an fahimta in baka kira shi munafunci kai tsaye ba an fahimta to wannan shine a ah, da haka shi sa ya zamanto cewa da a ce wani zai tambaye cewa a to da kuke faɗar wannan maganar to aya shari'a akwai abin da yake tsakiya tsakanin a ce wajibi da mai da haramun an fahimta akwai abin da yake abin da ke tsakanin almuba da mandu an fahimta misali abinda da ke tsakanin wajibi da muharram menene abinda da ke tsakanin wajibi da haramun ike tsakanin makaruhi da me da mandubi menene a tsakiya abinda da ke mubahi aka ce ma ga haramun ga wajibi an fahimta ga mai kuma ga makaruhi ga mandubi shine mubahi shine a tsakiya to inda a cewa zai kama ni shi ba ku da ku ce abu biyu ne wancan wancan ma wancan wancan to sai aka sami mai abin da yake na uku a an ana lissafi na shari'a an fahimta sai ka ce masa to ai shi damu mu mubahi ai wasila ne ba gaya ba ne yau da a ce aka ɗauki mu bayi ya to ma tsani zuwa ga wajibi ya zama wajibi an fahimta misali za ka yi azumi ko ka kana bukatar ka abinci ka abinci ai mu bayi ko to ka ci wannan sahur ɗin menene wajibi ne tun da aka tsayi da wajibi misali an fahimta ka zo za ka fito sallar azhar yunwa ta dame ka za ka ci abinci domin ka samu ƙarfi ka fito kai sallar azhar sannan ka koma wani abu cin abinci alama wajibi don in baka to ba ka iya sallar ba misali za ka yi alwala domin ka fito kai sallar in baka sallar ba ka iya tsayuwa da wajibi ga sallar alwala ta zama wajibi misali to haka eh, mubahi za ka yi amfani da shi wajen abin da yake haramun an fahimta za ka yi amfani da shi wajen eh, abin da yake misali kamar gero da za a iya kunu ko kaga mubahi ne ka iya amfani shi kuma ka sana'anta giya kaga da zama to haramun ne ko wannan geran da ka siyo kaga haramun ne bisa ga cewa ka aikata abin da yake menene haramci ko bisa kai sai da ake cinikin wannan ga mutum ka san mutum in ya siya ga abin da zai yi sai ka hana suka ce babu domin ka san me in ya siya haramun zai kamar kai ne kake da yan kyamsu ɗinka kana sai da magunguna to zai ce da Allah akwai maganin mara kaza kafin in ya ba rabba ce ta dame shi ko zuwa zai yi saban Allah wani abin ka ga mai tattaka masa babu domin in ka ba shi kayi taimako akan me saban Allah an fa kaga a karan kan wani maganin mubahi a sha a samu waraka to shi ta mai da shi me haramun zaka in yazo sai ka hana shi ka ce babu in kuma baka in kuma kai haka ba to kana cikin tarayya cikin zunubin da zai bi domin kai ka ba shi kofa kai ka baki dama ko da a ce shi ya da kuɗinka amma ka taimaka masa wajen aikata abin da yake a saban Allah an fahimta sannan kuma za a fa'idanta cikin wannan ayar da haramtun ɓoye gaskiya tunda Allah ta laki ce wa taqtumul haqq an fahimta wato kakku tudan da ƙarya da gaskiya kuma sannan kakku ɓoye gaskiya kar ku ɓoye gaskiya in gaskiya ta bayyana ku ce gashi abu kaza kaza ne ba na ɓoye ko a ce ai ai kaza kaza ko ka tafi direct an fahimta izzan mumini shine gaskiyarsa lokacin da ka ɓoye gaskiyarka za ka zama to makaskanci ne kana dan adam yana samun ɗaukaka ne in ya tsaya akan gaskiya ko a cikin abokanan kan zama kana da gaskiya za a ga mai tana da daraja wani ya faɗi magana kawai haka take ba zai ci ma kuɗin ka ba ba zai ma ƙarya ba sai ga ana ganin sa wani mutum mai daraja shi na musamman an san duk abin da ya faɗa kace wa ya faɗa wani ne a Allah kuma magana gaskiya ne wallahi inda ka ji wani ya faɗa maganar nan haka take don magana baya ƙarya baya faɗa ƙarya in ka ba wani a kuɗin ka aka zo ka same shi wala ba zai ci ma kuɗin ka ba Allah ka rabu da shi ba zai ci ma kuɗin ka ba ai wani ai manyan yadda da shi kaga me zai yana da wata daraja haka dan adam gaskiya cike mai ɗabi'a cike karo masa darajarsa da mutuncinsa ko duk abin da mallaka inda bai da gaskiya to ba komai komai bane an fahimta haka wannan wannan umarni da Allah subhanahu ta'ala cewa wa ka aboye wato idan mun cewa ka aboye gaskiya a bayyana ta wa taqtumul haqa wa antum ta'lamu an fahimta amma ba ko da lokaci bane idan mun to cewa hikima take uh, hukunta cewa ka bayyana abin da ke gaskiya akwai wasu yanayi na rayuwa da zai sa boye abin shine maslaha an fahimta da haka nan da Allah ta'ala yake cewa ku koye gaskiya ba ran nafin koye gaskiya a kowane yanayi an fahimta eh, zai zama cewa ba daidai bane akwai lokacin da koye gaskiya shine abin da yake maslaha ga al'umma an fahimta an fahimta misali a zo a ce misali yaro ima tambaya game da abin da yake ba maslaha ka gaya masa sai ka masa dabara an fahimta sai ka masa dabara bi hankalinsa in ka gaya masa ba zai karɓa ba sai ka masa dabara ka ce a kaza kaza ne to sai ka rabu da shi na kaga in ka bayyana masa gaskiya za ta cutar da shi domin hankalinsa bai kai a gaya masa wannan gaskiyar ba an fahimta da haka wani zai zo neman fatawa ita da Allah hukuncin kaza kaza ne ka san abu ne da gaskiyar amma in ka gaya masa da gaskiya za ta cutar da shi domin zai je aikata saban Allah sai ka ce a masa a ba haka bane kaza ne kaza za ka yi domin shi ne maslaha gare shi ya fara aikata wannan abin kafin ya kai zuwa ga wani labarin in ka bayyana masa gazar kai tsaye zai cutu an fahimta yawa zai cuta kai tsaye misali a ce mace ta kawo karar mijinta mijina kaza kaza kaza kaza ka fahimci cewa miji ce yake da kuskure amma in ka nuna mata karar shi ne da kuskure sai auren ta mutu sai a ku mata kuna da matsala ya kamata ya kinu suke fahimci kuskuren da kika yi cikin wannan magana saka nuna masa kuskurenta ta fara fahimta tukuna kafin ka yadda wasu a shi mijin Wani Allah mijin ne waya sa haka ne ma kawai suka kira shi ce ka za ka iyalinka sun kawo ƙara ba da Allah a ji tsoron Allah a kula ka za ka za. sai zaman to baka ma san me ya faru ba sai a san maslaha amma kana na da aha ba laifin ka ne Allah ya larbe da shi ka ka za za ka kada ko ba ga ya ce maka wani abin da yake yafi wannan ita ne zai sallame ta ko kaje ko tausayin da ta malama wani da ya mai yace kaza to ke da ba kowace zaka faɗi abin da yake gaske da kai da ita ba akwai lokacin da zaka amfani da hikima wajen iya da sako an fahimta yawwa shi sa a waccan magana ta sai zina ali Allah ta'ala ya kare ta da shi ke cewa haddisun nasa bima ya arifu ku dinga gaya mutane abin da mai hankalinsu zai iya kama kuna so a karyata Allah da manzansa ne haddasu nasa bima arifu kuna da zartar da mutane abin da zai zama to ya dace da molin hankalin su haka dauko abu gangan gangan ka fade ki ai kaza kaza kaza a sai zama to wani an cuci tunaninsa ba zai gane domin abin yana da nauyi amma a hankali a hankali har sai rayuwa ko karatu ita shi zuwa ga abin sai ya gane amma kai da ya gaya masa ba zai gane ba an fahimta dole akwai buƙatar aiki da hikima musamman a cewa mutum da kaɗare shi ilimi ko hankali dole ka bi shi a sannan a hankali wajen ɗan masa da sako an fahimta dole kuma idan mutum kai na ƙasa ka dinga girmama wanda yake fika ilimi ko fika hankali domin akwai abin da ya hararo ba kai ba ka hararo ba sai daga cikin auzu na girmama iyaye kenan ko na girmama na gaba da kai akwai hikima ta shari'a uyayya aka nuna aka ce wani babba ne to ka girmama shi akwai abin da Allah ta'ala ya sa a hankalinsa kai baka kai gurin ba sai nan gaba hankalin ka ya ƙara nuna sai kai label sai kai gurin ko sai ga abin da da kake zargi a gida ana yi ma sai su ba su gano ashe a ah, ashe ashe gata aji mun ko da kuma a zo ka makaranta kana ganin an dame ka an takura ma sai ka ba sai gano ashe ashe gata aka yi mun ko gashi yau na kai kaza sai ga kai kake tashin yaron gidan ma ko wasu makaranta ba ka ba za ka yi sa bulala kai biyu ka kai kai ma yadda ake ma mai an taimake ka ne ka ji daɗin abin shi sa kake eh, ayyuwa da wannan to haka lamarin yake an fahimta shi sa abu dan mas'ud shi ma yake faɗa yake cewa innaka lan tuhaddisa qauman hadisan la tablughu wa quluhum illa kana li ba'dihim fitna in dai zaka dinga zartar da mutane wata magana ko wani hadisi ko wani nassi ko wani abu na rayuwa da la tablughu qulum hankulan su ba su kai wannan level din ba illa kana li ba'dihim fitna fa sai fitna ta samu sashin su akan wannan abin da aka gaya musu an fahimta yau dole ne daga cikin hikima ta boye abin da yake gaskiya ne domin maslaha limra'atul maslaha an fahimta kallon maslaha ta yau da gobe sai a kalli wannan domin a ga an ba a hankali an fahimta eh. a ah, su don haka daga cikin abin da zamanto cewa za a fa'idanta da shi a cikin ah, ita wannan ayar ah, a kamar da muka ambata musamman a babi na fatawa wani zai zo ma da abu gashi gashi gashi gashi gashi a haƙiƙa a magana ce wacce ta guda ɗaya shine kaza ɗin shine halal amma an ka kalli a aƙibar wannan in ka ba shi kace je ya karatu zai cutar da addininsa ba zai iya kashe da wannan abun ba abu sai da Allah ta'ala ya ce za ka sai ka hana shi sai ka shahadi ka kalli wani abu da wanda zai iya masa amfani da wani lokaci kace kaza za ka takai kaza kaza ne an fahimta domin in je yi in je yi zai je itaro abin da yake yafi karfin sa ne zai cutar da shi an fahimta to da haka dole cikin na a kallon maslaha wajen wajen abin da ya kama da irin wannan almuhim dai Allah subhanahu wata'ala ya hana ɗabi'a ta ɓoye abin da ke gaskiya bayan cuɗanya an cuɗanya ƙarya da gaskiya an fahimta sai kawai ɓoye gaskiyar domin ba a so amfana da ita an fahimta ko ko idan mutum ce a a cuɗanya ƙarya da gaskiya din wani lokacin sai a cuɗanya ƙarya da gaskiya din dan kada amfana da gaskiya din rashin ko kai za a zo mai sai a ɓoye gaskiya ɗin sai a bayyana ƙarya ko dole ɗabi'a ce ta yahudawa ɗabi'a ce ta yahud kisa abin da ake fama da shi kenan yanzu a duniya yadda suke rikita duniya ake bayyana ɗan adam ɓata so ake ɓata kawai ba gaskiyar ba dukan sun san gaskiya yahuda sun san gaskiya amma me sai a shigo ma da abin da ke ɓata a siri ga gaskiya a matsayin cewa kishi ɗan adam eh, menene eh, menene ake ta wannan din yancin dan adam ko yancin dan adam akwai freedom of speech ko yancin wa faɗan albarkacin baki akwai freedom eh, akwai freedom na mata ma akwai yancin mata ko freedom kaza akwai freedom kaza suka dinga mamaki cewa wai su wa ya su asali wa yasa su wannan magana ta wai wai yancin kaza yancin kaza wa ya sa su asali sun fi wani ne eh wani a sarautar cewa su gaba suke da wani wani a su kowa bai san yancin kansa ba har sai an nuna ma a kowa bai da hankali ta ku kowa bai da ilimi ta ku wani sa ku haka kuma mutane da yancin su in dai ka sani kuma mutane da yancin su kowa ya san yancin sa ko ko kana bar wani zai ce ma kai baka san yancin ka ba ya ma raina ma hankali kenan idan hankali ka zai a zo a ce wai wai za a nuna ma yancin ka kai baka san kanka ba kenan kaga ko nan ya fi bisul haqqa bil bal ana <laughs> su ɗan ya karya daga sani zama ɓoye ma gaske akwai abin da ake nufi da kai an fahimta za a ce an ba da yancin faɗar albarkacin baki sai ga sha ɗauki mutanen da suka tsantattu marasa basira da ƙwalwa, shashashu ko don sun mallaki harshe da surutu da a su samu kuɗi a ce su dinga shiga midiya suna surutai kawai su ta magana wai yancin albarkacin baki ne ko su ake alakana muku ta fikira ta zauna a kwalin sai a zo a ba su a ci ɗaukar nauyin su bai da aikin komai sai wannan ita program tana ta gaya muku shirme sai zaman su har aka yi tasiri ga ga raunana a hankali sai ta zo maimaita abin da ke fara wallahi ko a samu in sakar karu yan mata yara sai a ba su kuɗi a ce wasu zai ta faɗi yancin mata a rediyo ko ko a su a gidajen tv zan zuwa su ta ɗar manganu su dinga rutsar ɗan uwansu mata da su gidajen aure domin su bore faɗa ka za ki zace an danne ki ba a ba ba ki yancin ki ba an hana ki walwala kina zaune a gida sai kaza sai wani ya zuwa ce ka za ki fita wa ma sai an ce sai an baki izini wannan kaza kaza ne ɗan ana takurawa mata ana zaluntar mata ana kaza ana kaza wannan so ake ta fito kamar karya tana yawo kawai kina abin da suke so farin cikin su kenan duk wani aikin karfi da namiji zai yi ta mata fito ta nemi yancin ta ko ta nemi da aka tauye an zaune da ta a gida ta nemi yancin ta akan titi ko in ka dakta din mota za ta yi ma ta dinga a haɗa kuɗi daidai ne ci gaban ta ne ko in a saba ya ce ma ta yi ta nemi na kanta ta samu abin da ta sha kuka da shi shi ne yancin matan in ba ka zo mai yancin mata akwai gata da ya wuce na musulunci ta zauna komai me a kawo mata komai a kawo mata komai aka komai a kawo mata amma ba ta da mutum dan uwanta ko da kaninta ne shi zai kula da ita inda ba kuma sai Allah ya kama shi zunubi yayi inda ce za a raba muku gado a ce kai gashi ka sami me kaso biyu aka ce ka bata kaso daya ba wai so ba wai shari'a ta ce ta amfani da kaso ɗayan ta bane akai kaso biyun ka da aka bata saboda saboda nauyin ta ne a kaso za ka kula da ita ita na ta ta sa a jiyu shi ne wannan Allah abin da Allah ya ce ka fita ka da kaso biyun ka je kasuwa ka ta bugawa ka samu ta abin da ta ta fita cikin mutunci ta sutura ci da sha kai mata kaka a cikin kaso biyun ka fa kaka kaso biyun naka ka kaso biyun ka da tarayya da ita ita kuma naka in ka ce mata fifi da Allah ya kama dan ka ta amana saboda yancin ai mata ku Allah ya ba su ba su an fa ba irin na rashin hankali ba so na rashin awo abu sami zane na hankali sai shirme so suke matan musu koma irin nasu a kan titi suna shirme a turai ko suna yawo tsirara shi ne wasu suke ruka da irin wannan tsarin suke yi Kawai asali ba san kan basan darajar da Allah ta'ala ya ba su ba mahalicin su ta suke irin wannan shirman kaga yarinya tana yawo sun ariyat ta sa ta amma a tsirara take bai ma ta dauko ta mara ta sa a social media tana haska ana ganin ana ganin wannan ɗinta ana ganin alfarmarta ana ganin a fili kowa ya gani an fahimta a sadaka a arha baka biya ko sisi ba sai ka gani komai amma wanda zai aure su kuma ta a tsinga masa nauyi sai ya biya kaza sai ya kama mata kuri an yi fati kaza sai an yi kaza amma da banza gaye zai iya ludatta zai biya bukatar da ita a cikin a free amma wanda zai aure ka kuma sai ya biya su da sai ya biya kaza wanda laifin ma an raina kaza kaza amma wani a banza wannan abin da wancan za a zalunce shi ya kashe kuɗi shi kuma wancan kuma a banza bazara wala alama in yi da keta ko zage ta ki mutuntunta kuma tana ba shi hakuri haka zai tafi banza amma shi wannan an ce sai ya biya sadaki sai ya ne wannan laifin ba na matsayata ne a canjo wayansu ko a zagi iyayensa ai kaza duk ya ta hakuri saboda yana so ko duk an ya kashe kuɗi amma shi wancan a banza a furi duk kuma wajen yancin duk a cikin yancin ta ne sai da ta ga dama wannan ne yancin matan wannan ne yancin matan da aka mutane sun tsoron Allah su koma zuwa ga mahalicinsu mahalicinsu ya tsara musu rayuwa mai kyau da dada kyau an fahimta da aka wala talbisul bilba bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun kakku dinga sunanya ƙarya da gaskiya domin manufar a ɓoye gaskiyar shi ne ɓoye gaskiyar shi ne abu Allah a cikin komai ba a su ba a su sai a ce wa yanci domin shi ai gaskiya ne yanci ko sai a shigo ma sanan sai a ne wannan yancin da ƙarya shine a ce wai Allah ba shi ya tsara yancin ba wani ne zai tsara wani jahili fa a turai jahili wanda bai san Allah ai karshen jahili shine zama to ka jahilci mahalicin ka ko kuma shi zai ce wanda bai iya tsarki ba bai iya tsarki ba bai iya ba har yau waye wasu bata kai ya iya tsarki ba har yau har yau bai iya har yau ko bai iya tsarki ba har yau wai shi zai tsara ma wai za ka yi rana ka kaga akwai wuta ka ji cewa wannan shi ne alƙibla ta a rayuwa ka cuci kanka wallahi shi ya fara gano kansa tukuna hanyar gane kansa shi ne isan mahalicinsa cewa akwai wanda ya halicci bai sani ba fa hayyo hayyo fa gauniya yake bai gane ba kai ko ka sani ba? ka sani ka gano abubuwa da yawa da bai sani ba ta za ka yi da ma ya fi kama asali ta za ka yi da har ka da shi alƙibla abun koyi a rayuwarka an fahimta ba ilimin da ya fi sanin Allah ka san Allah ya fi kowane ilimi a bayan ƙasa ta kake da wayewar da yake bai da ita domin ka san Allah wayewa tana cikin sanin Allah tana cikin imani ta'afa da ci gaba da komai yana cikin sanin Allah wanda bai san Allah ba shine jahili ta suka jahili ma kuwa domin duk ko da a ce ya san duk duniya bai san Allah ba ai bai san komai ba me san me san haka bai magana an fahimta su da haka mutanen su dawo zuwa ga hankalinsu zuwa ga shiriyarsu ta ɗabi'a yadda Allah ta'ala yi su kuma yadda Allah ta'ala yake su su rayu a kai Allah ta'ala ya samu dace shi sa Allah subhanahu ta'ala ana yake cewa aqimus sala ban yayi magana game da me gurbata ƙarya da gaskiya yadda duniya ta dauka alƙiblar ta a yau duk wani abu na gaskiya kokari ake a dutse shi duk wani abu na gaskiya babu wani abu na gaskiya da yanzu ake wani aka yi da a bayyana shi duk abin da da amfani dan adam rufe shi ake duk abin da zai amfani na adar rufe shi ake duk abin da zai amfani na adar rufe shi ake babu wani dan adam yanzu da aka bar shi wani yancin kansa wani rayuwar da ya ga dama sai an shigo da wani abu da za a mai da kai bawan dai da aka an fahimta da aka nufata ka zama ka zama bawan wa'insu zama so kullum kana fagauniya domin tabbatar da bukatun wa'insan da ra'ayikansu kawai kai a baka da ra'ayinka tunaninka ba za su baka ba sai a shiga ta da rayuwarka da lokacinka kullum kana tunanin su me suka tsara me suke yi ina ya ka me suka yi a cikin za ka dora kan rayuwarka shi kuma Allah sana ta yana hana ka cewa ga abin da yake akwai kakka yadda an fahimta la tulbisu al-haqqa bil batil wa taqtumu haka haqqa wa antum ta'lamun wa aqimu as-salah Allah ta'ala yake cewa a tsaye da sallah a koma zuwa gare shi a tsaye da sallah wa atu zakka a ba da zakka warka'u ma'ar raki'in ku zamanto cikin masu ruku'i an fahimta ku ruku'u cikin masu ruku'i nan malamai suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya ta biyu ya umarci bayi ne da musamman banu Isra'il da Allah ta'ala yake magana a kansu da me su cuɗanya da sha'airin islam ibadu na musulunci alamomi na musulunci bayan ya hana su abin da ya hana su a baya ya umarta su da su imani da Allah subhanahu wata'ala ya bani Isra'ila turu ni'matin lati an amsa alaikum wa an fadlukum al alamin an fahimta aha da Allah ta'ala yake cewa wa an fadlukum al alamin ko wa aminu bima anzal akwai imani an fahimta musaddiqa lima ma'akum la takunu awwala kafirin bi ya yawan su da imani ya hana su kafirci an fahimta sannan anan Allah subhanahu ta'ala bayan ya umarce su da abin da yake a a a zai zamanto matsala gare su a cikin imani shine cuɗanya ƙarya da gaskiya yadda za ka cuɗanya gaskiya da ƙarya da gaskiya ka cutu wani domin ka rufa masa ko ka masa ka ha'inci ka ha'ince shi ka cuɗa masa ƙarya da gaskiya sannan kuma ka ɓoye masa abin da ke gaskiya din bayan Allah subhanahu ya umarci ya su da wa'annan abubuwan ya kuma hana su wannan babban illar sai kuma ijuya zuwa game abin da yake umarni da bayyana sha'air na musulunci shine a tsaye da sallah mana yahuda su tsaye da sallah a wajen suke bautar Allah subhanahu Ta'ala an fahimta da kuma abin da shafi ba da zakka an fahimta wanda zakka abu ne wanda yake sananne kuma abu ne wanda yake mai matukar amfani da daraja a cikin a cikin musulunci an fahimta A wanda a sallah da zakka a za a gansu ababe ne wanda suke masu matukar mahimmanci a cikin addini bayan imani da furci da la'ilaha ilaha a nutsu bi shahadatai sai mai sallah da zakka an fahimta wanda a shi furci na imani da Allah ta'ala ya wa amini, furci na imani kowa zai iya cewa yi imani a harshe Kuma me zai gaske gaskata cewa ka yi imanin, abubuwa na fili ko sallah zakka a ga sallah da asuba kana bacci a kirata ka farka ka yunkula kana cikin bacci cikin magaji za ka alwala ka fito an fahimta ka zo a yi sallah da kai ka koma kana cikin sabogin ka za a ce an kira a zahar ka bar abin da kake ka zo kai an fahimta an kira la'asar ka bar abin da kake kana cikin sabgogi ana cikin raha ana hira mai daɗi ka kira ka ce mu dakata mai sallah ai sallah ai an fahimta isha ma haka duk salloli an fahimta an zo a cikin wannan za a ce za a yi azumi na wata guda an fahimta kudin ka lafiya lau account aka ce zaka fitar da zakka ga kayan ka kayan noma ka wahala za a ce zaka fitar wannan kaga ai sabanin kawai ka ka ce la ilaha illallah wa la imani kaga wannan abubuwan suke bayyana mumi na gaskiya da na ƙarya wayannan ayyukan ba kadai imani kai a furci bane a baki a akwai buƙatar a gani a ƙasa da kana so sai Allah umarta yahudawa cewa su imani a yau kuma sanan su tabbaka musuluncin a fili an fahimta ba kada yahudawa ba yana ya gane dukkanin wani wanda yake gane yake da wata wayewa da wani ilimi to ga abin da Allah ta'ala yake so yayi an fahimta gama wanda yake ma ba ma shi da ilimin an fahimta kamar su eh, mutanen makka da da sauran larabawa cewa su zo su dabbaka abin da yake ne na musulunci a ita bayan mutum ya furta la ilaha illallah akan harshensa don haka ah, Allah subhanahu wa ta'ala kamar shagube yake wa duk wanda bai imani na gaskiya ba cewa ba da an ce wa aminu ku imani to bayan wannan inda daga kake to wa aqimus sala a zo kuma ga sallah kuma a zo a yi ta a aikata a gani ko Ya ku duk mutum da zai ce ai shi ba fa musulmi ne fa ya fa imanin nan ko ya kada da Allah haba ustaz sai kare na mana hankali mana kuma fa ma musulman nan ta kaza kaza an fahimta to inda wannan nan ne to ai abinda kake saban Allah da kake yi shi yake nuna cewa da matsala ko in ba nan sai zaman so zaman so da'a ga Allah sai sai a ganta cewa kuma musulmi ne amma a baki ka sai kai musulmi amma ba a ga kana kishin Allah ba kana bin dokokin sa zai da kai da kai musulmi ne wannan wannan aikin da kake mai roman saka da wanda ke ba musulmi ba har da haka kana eh, zazzare ido ko ai musuluncin a fili yake ko ga ga ga sa ko ga wannan haka daga cikin ayyukan musulunci sallar zakka an fahimta to don haka eh, wannan zai zama to abu ne mai nauyi ga wanda bai imani da gaske ba da da'a ga Allah da gabbai abu ne mai nauyi duk wanda yake da matsala da Allah zai ga yunkurin da'a ga Allah da gabbansa su ne masa wahala a baki da rere rere ko an yi imani amma aiki bin dokokin Allah tsara kai wannan kuma sai ga abu ne mai wahala ga wanda yake imanin nasa bai inganta ba an fahimta shi sa Allah subhanahu nan sai ya goya bayan ya magana imani sai ya goya da aiki cewa a zo a tsaye da sallah din a gani ko to an fahimta eh, a zo a tsaye da sallah a zo a yi zakka duk a fitar da kuɗaɗe a zo zamanto cewa a zo a yi kaga zai zamanto sallah za ka zo ka yi ta bayan ƙalubale da yake da sallah take da shi a cikin rayuwa dole ka tashi ka yi sannan kuma zakka tana da alaka da abin da yake yake da alaka da daɗin ranka ko ka tara kuɗinka sun kai kaza ko dukiyarka kadararka ko wani abu a ce ka fitar kaga wannan sai mutum da yake yake tunanin lahira ina na fitar zan samu a can an fahimta wannan kawai iman ne zai raba wannan amma wanda bai yadda da wannan ba sai ga kawai yana nauyin kafa ya cire bayan an fahimta yau hako yana son ya son zuciyarsa a ci cewa bari in ba wanda ina ba bashi zai taimake ni gobe shi ma don kaga son zuciya ne ko ko saboda ƙeta ga wanda zai ba eh, zakat sai ya raba ta da yawa sai ga dubu biyu yake bara ko dubu ɗaya ɗaya ba ta wannan keta ce keta ce wannan ba kai wasa kake a'a zakka ne wato ka cire abin da yake in ka cire shi in ka danka wani zaka cire shi daga cikin matsala zai tabbatar da mai saƙon Allah ya zo amma ba zo ka raba a haka a wulaƙance to shi kenan. kuma zai zama sai bukatun haka haka za su kai ma Allah ta'ala zai ma haka haka inda haka haka ba ka baka tukoyin bayan su to da haka da cewa in ya ba wannan guda ɗaya ya fita daga matsala to ba zai ba shi ba sai tsintsinta masa wani kaga wa talaka yake wa hasada fa talaka yake wa hasada amma kullum yana kururuwar cewa ana masa hasada shi yake wa talakan hasada in ba ka bai bashi mana ko amma sai ka wanda a ranar ma an yi ce bane da ta kare kaga wannan ba ba sai wasa ne wannan ba ka aka kiyaye ba an fahimta su da ita zakka da irin ta ana yi ne domin abin da yake neman abin da yake wajen Allah shi sa Allah shi sa to cewa salloli a hata a rayuwar manzo Allah sallallahu munafikai da suke sun imani salloli suke musu wahala wanda har yanzu ma akwai wanda ba sa sallah yanzu akwai kin matasa da mutane akwai wanda shi sallah fa sai fa a cikin jama'a in ba haka ba zai ba in ya bar nan ba a yi sallah ba to fa in ya san can ita an yi fa ba zai ce ina ina buta ne alwala ba kawai ta riga ta wuce wani ka ga ya sallah da safe ne ya tashi cikin mutane ya ga a dakin ko a gidan duk ido yana kallon sai ce bare alwala in sallar safiya yana yin wannan ya brunch ya dan breakfast ya fita to fa sai dare yana dawa ya buge ya kwanta sai ta asuba zai ƙara gana da Allah wata kuma ita ma haka take domin in tana ta alwalar duk kwalliyar ta dinga gobiya za ta dinga wanke kwalliyar ta to kuma wannan kuma za a ta wannan za kuma in tana sallar za a fuska ta ce baki to kuma wannan matsala ce a cikin a cikin sha'anin gayu fuska zo ta yi baki saboda su da take wannan ayyar ta ne wannan yarki ne ai ai wannan yana cikin matsala a imani abinda aka ce ko karatun qur'ani kake in ka ji an kira sallah ka dakata ka amsa kiran sallah sannan ka tashi tsam ka je ka amsa kiran sallah shi sa akwai wasu abubuwa da suke da alaka da sallah da ba su da kyau da muke yi mutum yana harkar kasuwancinsa kullum yana cikin jinkirta sallah kullum ko yana haka karatu kullum cikin jirkin ta sallah yi kaga wannan ba alkhairi bane ka nuna muhimmancin wannan abun akan bautar Allah subhanahu ala. ko mutum yana eh, cikin sha'ani na hatta harkar drabin da ake a cikin gari a kai a kawo kullum ba ka tsaye da sallah a kan lokaci wannan matsala ce balma bayan wannan ga cuɗanya maza da mata da ake wai ai haka zaman mota yake sai haƙuri haka ake yi neman abinci ne ko neman abinci neman abinci da wuta duk abin da aka yi na haɗa maza da mata kai ne ka haɗa ba ana da amsa wannan tambayar sai sai kai a wajen Allah ba wanda zai amsa sai kai wallahi motar ka ce kai kai ka takuda kai kai haka ko nan akwai wasu bayan Allah a Kano wani bayan Allah da na hau abin hawansa hira hira kai na ga mun hira shi ke ta wallahi ka ganni ni da abokina wallahi ba ma hada maza da mata a dai da sau muke eh, wannan yake sai kina ta take ce kuma ki ba ma hada tuntunin ba mu ni da abokina ba ma yi muka dauki namiji to namiji za mu dauka lokacin da ya faɗa ban masa kun kyauta ba ko na bi Allah kala kaka cewa mutum kaza wani abu shigar sai idi yayi wani abu ko na bi Allah kalli a cikin al'umma ba a rasa nagari kawai wannan shine fa'idar wannan an fahimta don haka babban kuskure mutum yi cewa akwai wani sana'arsa da babu Allah komai ka tuna me Allah ta'ala ya ce ba wani magana wai ai aya za a lalura ce ba ba ko wani abu lura suke shiga ba wani abun son zuciya ne ba lalura ba ne akwai lalura akwai son zuciya lalura shine abin da ba baka da yadda yi ba baka da mafita ne wanda yake lalura a shar'ance bisa ga shar'an lalura ne shi sa a nan a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a izamanto ike magana game da sallar isha ike cewa na kusata na umarta a tare sallah su samu wani sashi daga cikin sahabbai mu tafi mu je mu kirare mu je mu samu gidajen mutanen da suke ba su halarta sallar isha mu kona gidajen nasu saboda ba sa zuwa sallar isha an fahimta sa sallar ke cewa mafi mafi nauyin sallah a wajen munafikai sune sallar la'asar da sallar isha an fahimta au kama kala alaihi salatu wassalam wa almuhim da umuman kowace irin sallah ce ma dai sai ga wanda yake yake da matsala sai ga wannan sallah tana zama matsala a gare shi kun fahimta ah, ah, shi sa a nan kuma Allah su ta'ala eh, bayan yi maganar zaka sai kuma ƙara maimaita a nan sallah yace warka a raki'in ku zamanto kuru'u tare da ah, masu ruku'i an fahimta kaga nan malamai suke magana cewa ta tajdidi ne maimaita sha'anin sallah girmanta da shi eh, tunda an ce wa aqimu salata wa atu zakka a tsaye da sallah sallah ba sai aka yi ta ba a tsaye da ita ko da yaushe ana yin ta a kan lokacin sayar kuma sai aka ce kuma bayan an magana zakka kuma aka ce warka umma arraki'in ku dinga ruku'u tare da masu ruku'u an fahimta kaga kenan sha'anin sallah babba ne a wajen Allah subhanahu wata'ala haka ana mun isharar lokaci yayi Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi daidai wannan gabar ah, insha Allah ta'ala ah, fa subhanaka Allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh